Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakamu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna ragon miji. Momi jiki na rawa ta faɗa adres na kowa. Suka tashi suna jin haushinta suka fara shirin cafko su. Kwana suka yi suna tsarawa yadda za su yi yayin da su fara da dangin shi. Ba su rintsa ba an kulle musu uwa. Karfe shida na safe fari suka isa gidansu Oteka suna ta bacci. Dan jiya sun je aiki kuma sun ɗebo gajiya domin sai da suka fatattake 'yan matan mutumin da matar shi. Fauli suka shiga suka damƙo su. Sun yi mamaki don ba su bar wani evidence ba, don su har sun manta da kes ɗin momi. Sai da aka kai sannan suka gane aka ci gaba da hora su da aka ci gaba da hora su. Aka damƙo selula ita ma ana sa ta a suka fara dambatawa ita da momi. Ita momi na Allah ya isa ta cuce ta. ita kuma tana magana don me za ta faɗi sunanta. Sauda da ta ji labari ta kwaso ta taho da tsohon cikinta tana ta kuka. Da suka je ganin momi cewa take ba ta son ganin su saboda kunya. Sauda da ta tafi gidan Fahad ta samu baya nan ta durkushe ƙasa tana kuka. Tana roƙon Fasilat. Fasilat ta rungume ta tana kuka ta ce ku yi haƙuri don Allah ku yi mata addu'a. Insha Allahu za ta fito. Da news ya yaɗu an kama waɗanda suka kai wa gwamna hari suka yi wa Fahad fashi. Fahad ko ofis ya je ya miƙa wa manaja kayansu. Manaja ya kalle shi ya ce me kake yi haka? Fahad idan shi jawur ya ce na bar aiki daga yau. Kayan ku ne idan na manta da wani abu a kira ni. Ya juya zai fita manaja ya ce ka yi haƙuri na san kamfani mu bai yi maka sauƙi ba. Amma za mu zauna mu sake rusu kuma za mu ƙara maka matsayi domin ka fa wannan kamfani gudunmawa sosai. Fahad ya ce ba na buƙata ya yi tafiyar shi. Manaja ya fara haɗa zufa. Dama Sabir, dama Sabir dama sabiyar da mutum ɗaya su ma sun tafi. Ya je wurin gwamna ya mashi godiya, gwamna ya miƙa mai cek da aka bashi da kuma wasu kuɗaɗe. Sun kai 50 millions ya yi ta godiya. Ya tafi banki he cannot believe it more than 2 billions in his account, kai masha Allah. ya yi murna ya gode wa Allah. Bayan two days su Ortega suna ta shan azaba while Mommy an ba da belin ɗinta da ƙyar bayan fad ya biya miliyan biyar. Kullum sai ya je gaida momi notin change ga kulawar da yake mata. Kullum in ya je sai ta yi kuka tana neman afuwa. Ya faɗa mata ya yafe mata. Amma ina ta kasa haƙura. Yau aka haɗu a kotu ga su Oteka a kumbura gaban alƙali. Momi kotun da ta ga alƙali ta buɗe sabon babun kuka. Don kuwa mahaifin Aisha ne ba za ta manta lokacin da ta yi mishi rashin mutunci ba. Dan bai da kuɗi ta sa ya sake ta har ɗiyar shi da yake zuwa gani. Ba sa bari dole ya haƙura shi ne zuciya ya tashi. Ya tafi ƙaro ilimi. Ya yi wani aure ya gina sabon famili. Aka gabatar da shari'ar. Aka kira momi sama. Alƙali shi ma da ya ganta ya tuna rayuwar baya So daban ne har yanzu bai manta da irin soyayyar da suka yi a baya ba, kafin ta botsare masa. Lauya ya ce, Malama ko kin san waɗannan? Ya nuna su Oteka. Momi ido jawo ta ce, I eh, na san su. Lauyanta ya ce, Me alaƙar ki da su? Tana hawaye ta ce, Na kai musu aiki ne ce na irin aiki kenan. Murya na rawa ta ce, Na tura su ne su je su yi wa ɗana fashi su amso wasu kuɗaɗe da na ji zai amsa. amma na ce kar da su taɓa shi wallahi ban sa su kisa ko taɓa lafiyar wani ba. Alƙali ya jinjina mutane suna ta Allah wadai da ita. Lauya ya koma wurin su Oteka ya ce ko kun san wannan matar? Oteka ya yi dindiris da shi shi da Tiger Wild Die Hard da ya gama taushi kuma duk sun fi shi shekaru ya ce i eh, mun san ta kwastoma ce. Lauya ya ce aikin me ta kai muku? Ya ce kuɗi ta ce mu amso wurin ɗanta. Lauya ya ce bayan nan fashin Ita ce ta saka ku kashe Gateman kuma ku harbe shi, ku harbi shi ɗantan da kuma folis guda biyu. Tankan ya yi magana Oteka ya ce, ita ta saka mu folis kuma kwanansu ne ya ƙare. Momi ta bace da kuka tana girgiza kai tana cewa wallahi ƙarya ne, ban ce su taɓa kowa ba. Wuri ya yi tsit in ba kukanta ba ka jin da kowa, su Saudat na zaune suna kallo suna hawaye, don ita ko gorin kishiyoyi ya ishe ta bakin ciki. Dihad da ke son ya samu rangwame ya ce ba ita ta samu ba, ta ce mu kawo kuɗin ne kawai ba ta ce a kashe kowa ko a harbi kowa ba. Bayan ma nan ta zo tana kuka ba ta ji daɗin aikin ba. Lauya ya ce, waye ya kashe mai gadi a cikinku? Dihad ya kalli su Oteka da ke ta harara suna ba shi signal, ya ce Tiger shi ya kashe shi, Lion shi ya harbi mai gidan a ƙafa, kuma an kashe shi saboda musayar wuta da police. Lauya ya ce, dama kun san da zuwan folis kenan? Ya ce, a'a, harbin da layin ya yi ne ya jawo hankalinsu wurinmu. Don Allah ku yaƙuri, wallahi na tuba zan gyara rayuwata. Ina so na yi joinin musulunci. Lauya ya juya ya ce, ya mai girma mai shari'a, ina fatan kotu ta ji kuma ta gamsu da bayanan da aka gabatar. Na gode. Alƙali ya yi rubuce-rubuce ce kotu ta ɗaga ƙara sai nan da 3 days. Aka tashi momi na ta da na sani suka tafi gida. Fahad ko bai samu ya je ba dan ba zai iya jura ba. Tun aka maida su Otega prison suka rinka ɗirkar Daihat sai da suka sauya mai wuri. Bayan three aka dawo alkali ya tambaya. Ba mai abin cewa ya ɗago ya kalli su Otega ya ce shekara nawa kuka yi kuna wannan aikin. Otega ya ce maybe ta years kuma mu sana'a ce muke yi ba wani abu ba. Alƙali ya kura mai ido ya ce za ka iya gane mutum nawa ka kashe? Ya ce yawa ne da su a sun kai hamsin ko sittin haka dai. Alƙali ya ce subhanallah. Na sani kowa ya sani a cikin Bible ba inda aka halatta wa Kiristan ƙwace da kisan juna da ketawa mata haddi. Da nan ka samu su lafiya kuma ba wani littafi ku da ya ce haka. Kuna matasa kuna da ƙarfi ku tsaya ga fashi da makami a matsayin sana'a. Ba wani littafi a cikin littattafanku da ya ce ku yaka, Kun aikata laifi kuma kun san laifi ne kuna da hukunci kamar yadda shari'a ta tanada. Ya kalli takardar gaban shi da ya gama tsara komi, ya gama nemo komi ya ce sakamakon hayar 'yan fashi da momi tai wanda hakan ya saɓa wa shari'a. Kotu ta yanke mata hukuncin zaman gidan yari na shekara biyu da horo mai tsanani. za ta biya kuɗi Naira miliyan ashirin. Ita ko Salila za ta yi ten years a can domin ita ce mai kawo musu customers kuma ta tura su sun yi fashi a gidan kishiyarta. Ta sa suka kashe ta za ta biya kuɗin da suka ƙwato da kuɗi 5 millions a bawa 'yan uwan matar. Oteka Tiger Die Hard sun daɗe suna aikata aika-aika sun shiga gidaje da dama sun yi ɓarna. Za su biya kuɗin da suka amshe a gidan kuma kotu ta ƙwace duka kuɗinsu. Sannan kotu ta yanke musu hukuncin kisa ta hanyar bindigewa. Su Otega suka fara raba ido jin mutuwa kusa. Daihat ya fashe da kuka yana begging, dan Allah ku yaƙuri wallahi na tuba ina son musulunci, dan Allah ku bar ni na rayu. Alƙali ya ce sakamakon Daihat ya faɗi gaskiya, bai ba kotu wala ba ya kuma yi ikirarin yana son musulunci ba za ba ana shi damar shi ba don haka kotu ta masa sassauci ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon rayuwarsa ba tare da horo ba za a iya ɗaukar ƙara kafin nan da two weeks ya buga guduma aka miƙe momi na ta kuka selula die kuka su oteka suna ta raba ido da alamu zuciyar ba za ta sauko ba Su Ramnat suka rungume momi da za a wuce da ita suna kuka za su rabu da mahaifiyarsu. Fahad da ya samu ya zo sai hawaye ke momi ta je ta rungume shi tana kuka. Ta ce ku yi haƙuri ku yafe min. Suna ta kuka aka je suna ta kuka aka je aka kai ta prison. Sam Fahad ya kasa nutsuwa hukuncin bai masa ba. Ya ɗaga ƙara cikin kwanaki uku kacal. Umma ta yi ta faɗa. She dai he cannot forget momi. Shi dai ba zan taɓa manta irin alherin da mami ta mai ba har yanzu gidan su Fasila ba natsuwa. Bayan sabon days aka shiga wata kotun nan kuma aka yanke wa mami hukuncin waniya ko ta biya 30 billions. Hakan ya yi wa Fahad daɗi. Ana gamawa suka rungume mami shi da ƙannen shi suna ta kuka. Umma kam ta ji haushi. Aida ya bari ta je ta ga rayuwar gidan yarin da yadda take. Ta ƙara tsoron Allah. Bayan three days Fahad ya biya kuɗin, aka sako momi ta dawo gida tana jin son fad fiye da yaranta. Aka biya Fahad kuɗinsa 50 million dollars. Aka amshe kuɗin su Oteka aka bindige su. Daihat kuma yana prison ya yi joinin musulunci. Yana ci gaba da Fari. Sabir dai ya samu aiki a Morocco. Dadi ya samar wa Fahad aiki a Abuja a wani diamond company a matsayin accountant. dan dan ma matsayinsa dan me matsayin ya rasu shi ya samu. Momi kullum kunyar fara take ji abinda ta masa. Ganin babu ‘yan uwa yasa ta saki jiki ita ma. Ganin baya nunawa ya ta saki jiki ita ma. Jarabar da ta samu fara ta zama alheri a gare shi domin kuɗin da ya rasa ya samu linkinsu. Gashi ya samu wani aiki wanda ya fi na da. Don haka suka kwashe suka koma Abuja da zama, inda ya fara gudanar da aikin shi lafiya lau, ya ɗauki nanis masu kula da babies. Da dare ne suna kwance suna fira jefi-jefi tana kwance kan kirjin shi tana wasa da shi. Yana ta limse ido ya ce, Ummuna, ina son na yi wani aikin alheri. Ta ce, Na me Ya ce, Ina son fidda graduate student zuwa waje karatu domin Sai da bani da lafiya na gane Najeriya muna buƙatar doctors. Ina so kuɗin nan na biya ma aƙalla mutane hamsin school su ƙaro karatu but ya kike gani meye shawararki? Fasila ta yi murmushi mai sauti ta ce kuma in kai hakan ba ƙaramin lada za ka samu ba. Amma idan akwai abin da ya fi wannan lada ai na san za ka zaɓe shi ka bar wannan. Ya ce i eh, sosai. Ta ce Najeriya akwai likitoci wasu ba sa samun aiki domin yawansu kuma gwamnati na tura wasu ƙara karatu wasu ma suna biyan kuɗinsu su ƙaro. Ya zuba mata ido yana son ya ji inda ta nufa. Ta ƙara kwantar da kai jiki ta ce Najeriya tana daga cikin jerin ƙasashen da ke fama da talauci. Akwai marayu waɗanda ba su da iyaye, akwai miskinai waɗanda ba su da hali, akwai mata tsoffi da yara marasa aikin yi, akwai likitoci marasa aiki, akwai student da suna da digiri, NCE, PhD, diploma and others, kuma ba su da aikin yi, su ma suna buƙatar taimako sosai. Ta ja numfashi ta ce ni a gani na ƙarin ilimin doctors bai kai yin jerin wannan aikin ladan ba. Su wannan ta ɓangaren lafiya kaɗai za su taimaka, su kama waɗannan an taimake su. An ceto rayuwarsu daga ƙunci da halaka. Ta yi shiru ta ce, I don't know ko kuɗinka za su kai, amma na san kana da friend da yawa. Kuma they will help kuma na san ana buɗe foundation, ana samun taimako. Me zai hana ka gina orphanage house ka sa yara hamsin a ciki, ka rinka kula da su ka ɗauki 'yan aiki da masu kula da lafiyarsu da masu koya musu karatu da sauransu, kaga ka taimaki jama'a da dama. Ya yi murmushi ya ce me yasa kika ce hakan ya fi wancan lada? Ta ce in ka lura wannan ɗin mutane da dama za su amfana. Duk da doctors ɗin ma haka ne amma sai na ga kamar wannan ɗin ya fi. Kuma su ma ka ga za ka yi suspensorin karatunsu. kaga har doctors ɗin za a iya samu akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da ni da mai kula da maraya haka za mu kasance a aljanna sai ya nuna ɗan yatsan shi na tsakiya da manuniya akwai wani hadisin da wani ya kawo mishi ƙara ya ce zuciyar shi ta bushe me zai yi zuciyar shi ta yalwata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kana son zuciyarka ta yalwata ta yalwata bukatunka su biya Sai ya ce, I sai ya ce, ka shafi kan maraya zuciyarka za ta yalwata, ka kuma za su biya. Bayan nan kwanaki na ji wani wa'azi na shek Gombe ya ce, a garin Makka wani bawan Allah ya yi mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo ya ce mishi ya je unguwa kaza gida kaza, ya faɗa wa mai gidan shi. Ɗan aljanna ne sai mutumin bai yi abin da ya sa shi ɗin ba. Bayan kwana biyu sai ya sake yin similar mafarkin. Manzon ya ce me yasa baka ji ba? ka je ka faɗa mishi shi ɗan aljanna ne sai mutumin ya tsorata sai ya je ya samu wannan babban malamin ya faɗa mishi sai suka kara duba siffofin manzan da ke rubuce a littafi sai siffofin suka zama iri ɗaya da wanda mutumin ya gani kuma dama shaiɗan baya iya siffantuwa da ma'aiki sai suka tafi neman wancan mutumin don su faɗa mai saƙon ma'aiki da suka je sai suka samu mutumin direban taksi ne bayan sun faɗa mai yayi ta murna yana gode wa Allah sai suka tambaye shi shin me yake gani yake yi shin me yake yi da ya kai shi wannan matsayi sai ya ce ba na yin komai sai farilla domin nakan wuni na kai dare ina aiki da na dawo gida ina hutawa ne kuma ba na azumin nafila sai dai akwai abin da nake yi da nake tunanin hakan shine sila akwai wani makwabcina Allah ya mishi rasuwa tun da ya rasu nake ɗaukar ɗawainiyar iyalan shi nakan raba musu Nakan raba musu cefane daidai da iyalina, ya ce nawa ɗiyarsa aure yanzu bikin watan ya taso, Yace, ce buga-buga da nake ta yi shi kuɗin da zan yi mata kayan ɗaki. Allah ya sa na kawo labarin daidai. Fahad ya ce Allahu Akbar. Basira ta ci gaba da cewa ka ga hadisin can na farko. Dama manzo ya faɗa kan shi ne nake maka kwaɗayin haka mijina. Domin ina son ka samu alheri duniya da lahira. Har akwai yiwuwar yin hakan. Nake ga ya fi wancan ɗin. Fahad ya zagaye ta da hannu ya matse ta jikin shi son tana ƙara gauraya duk ilahirin jikinsa da jijiyoyinsa Tabbas duk matan da za ta riƙa nuna ma hanyar samun aljanna a bar so ce a bar riritawa ce. Ya limshe ido ya buɗe ya ce zai yi mana. Dan ina da kuɗin da za su yi wannan ginin kuma su biya ma'aikata sai dai ban sani ba a nan gaba. in sha Allah na san Allah ba zai hana ni abin da za su ci gaba da rayuwa da shi ba. Ko da komai nawa zai ƙare zan ci gaba da kula da su insha Allahu. Allah ya sa wa abin albarka dai. Na gode sosai na shi yasa kullum kike ƙara mallake zuciyata. Ta mishi kiss tana murmushi ta ce thanks. Ya ce zan yi shawara da Bros amma a wani gari kike ganin yafi. Ta ce a nan ko? Tunda a nan kake zaune za ka fi kulawa da su in kuna wuri ɗaya. Ya mata kiss ya ce thank you ki mana addu'ar cin nasara da taimakon Allah akan abin. Ta yi murmushi mai kara mata kyau ta ce I will surely did insha Allah. Ya murgina ya murgina ta kasan shi ya fara Bayan satuttuka aka ɗaura auren Momi da Dusty saboda masoyan sun sake ƙullewa. Bayan watanni Fadila ya Fadilar ya Umar ta haihu ta samu boy, Lady ta haihu ta samu girl, Safiya gel, Salma ta haifi boy, Jamila Khalil ma ta haihu, ta sami gel, Radiya Boy shi kuma Sabir ya fi son gel saboda Amira. Sai Fatima ta haifi gel yana murna ya sa mata Amira. A lokacin ne kuma su Fasilat suka ɗaga Saudiya suka yi hajji ta yayi yaran da suna da wani yas da wata biyar. Bayan kwana biyu suka dawo Fad ya fita aiki ya dawo da wata mu. Ya dawo da wata a mota, Fasilat ta fito tarbar ta gan shi da wata. Ta yi tsaye, ya fito ya buɗe waccan ƙofa ta fito yarinya ce 'yar kimanin sha bakwai. Ya amshi da ƙaraninta yana ta sakar mata murmushi, tana maida mishi. Fasilat da ji take yi kamar ta je ta shaƙe yarinyar, idonta jawo ta ƙanƙaro murmushi ta ce ba kowa gare ki shigo. Ta yi gaba suna baya Fahad na ta kallon yana ɓoye dariya. Suka shiga falo ta wuce gun firiji ta ɗauko ruwa da kwaf ta ajiye kusa da yarinyar. Ta koma ta zauna tana ta kallon fa da ke ta kallon yarinyar ita kuma kanta a ƙasa. Fasilat ta samu ta ce sannu ko ban gane ki ba. Fahad bai kalle ta bai ce budurwa ta ce ita ce wadda nake son aure very soon. Zuciyar Fasilat na harbawa take kallon shi idan ta jawur. Yarinyar ta ce ina wuni anti. Fasila ta ce lafiya lau na miki murna da samun kamar su Allah ya sa alheri. Ta tashi ta yi sama da sauri jikinta na rawa. Fahad ya bi bayanta da kallo. Tana shigewa ya kalli yarinya ya ce, You matata tana da kishi sosai amma sai yadda ta yi controlling kishin. Amma ta yi controlling kishin duk da kina ganin shi a zahiri, don haka ki je ki bawa wa mijinki haƙuri. Yarinyar ɗiyar manaja ɗin Yarinyar ɗinsu ta ce, Uncle, ni fa ba zan iya ba. yarinya ta ce, Uncle, ni fa ba zan iya ba. Ya zo min da wacce zai aura wai da sunan gaisawa. Dan yare na Fahad ya ce, na yi zaton da kin ga wannan abin da ya faru za ki koma gumijinki mijinki. Amma ba ki ɗauki komai ba. I want you to come back after some time. Matata za ta koya miki rayuwar aure. Dan biki iya komai ba ta ce, ok amma ka roki daddy kar ya maida ni please. Ya ce, you must go back to your matrimonial home. Ki tashi ki tafi tunda ba za ki fahimta ba. Ta tashi ta fita tana turo baki ya ja tsaki. Wai me ya kawo ta don yin ya kawo ta ne don yin example da matar shi ya bata mata rai haka nan. Ya tashi ya haye sama yana shiga ɗakin su bata nan ya wuce na babies. Ya samu tana tura kayansa a trolley. Yana gintse dariya ya ce ina za ki da kaya ka ummuna. Ta yi banza tana tawaye ya je ya rungume ta ta janye jikinta. Ta so za ta tafi, ya riko hannunta, ta jiyo tana kallon shi. Ya ce, haba sayyada, me yayi zafi haka? Ta wurga mai harara ta ce, kome ma. Gidan zan tafi sai ka kawo ita wacce kake so. Da mai tafi ne da za ka je ka ɗauko ta. Bayan ka sha yi min alƙawarin cewa ba za ka ƙara aure ba, ba za ka min kishiya ba, tafiya ta zan yi. Ta cire hannunta ta fita har gadin ta yi tsaye tana kwalawa yaran kira. Abdulrahman, Abdallah, Aisha, Amira, Habiba ku zo mu tafi unguwa. Suka rugo da gudu wurin da ta kama Aisha da ta tafi. Ta kama Aisha da ta ji da ita ta fara tafiya. Sai ga Fahad a bakin motarta yana ta kallon ta yana dariya. Ta zo za ta shiga yaran ya zagaye ta ce Umu let me explain please. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.